شرعي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ne ta ci da karatun littafin juzi gutsun cikin littafin alhakul mubina ko nan ga babu ghadab babu ne ga yace fushu idan tuhi kashuru ma fi shari'i a da ke zaga alfuru mai shari'a ji mutunci ne ina na ɗaya zaga yi leso wale ewuje kun ji kiyayen ungoya ya buna ne biji za wasu ya shiga lata guda buga ji fushi mu a biga lata guda buga ji mu mu sannan shiga ne biga a biji wasu ya ci a ne biga lata guda buga ji fushi mu sai shiga wal kazumin al ghaib da je mu fusha da nan wal afina anin nas a ci mai fagani ga zan biji na wallahu yuhibbul muslimin sai ce wa zai je ji bolo bolo ne wale ina laudo ne ga yasu ji kiyo dokun ya kuriji ya zamu gabe kijo ya zamu gabe amma e ba ne ganda ga in bai zaga ne so ko ba wajen wu hmm baba e ba je da tinje mutiya zuma ko wuce so je daga daga daga daga daga mu de ganda ka to wani kun dale kiyo dale para bai je je shi na wani tina de sige nga baba ji fushi wo mula para ba nu ku chuya mula jinu nura to kashi mu je kashi mu ji wa mun ji wo so lokaci wuce wa da ladi sai la ta guda gube ga babu gaji fushi ma ebe ne ne gidi ma abun nono uja ne go ladi ganewa eh misali bani na shishi e girin zage e ji su yi e su yi na e zalla na jiga gigiga e wala kunuwa ngani wani wafu na jan su ba ni zuru suku ujan lasar suku jikiya ujan na ta ji fushi na ta ta gangaki ngba bi se la ta gudob no jan ru na ji so na ngba ti no eh wa lo ti wa enu gbe inu jan bo no wo tun jikiya uji so ezagaliye umurniye so ko ba ezu jifushi wuce tsage ga babi na wa gaci kwa ji gane wani eza jifushi ba ezage bi daga nan lagwa so su ko akida ne da misali gari na zai jefa a ganza na ga kaza kamar na malagwa so su ne addini malagwa so akida yanzu eza jifushi wo bai hmm. hmm? yi ga yin mushi wajewa mana lugba ila hadisin ni ba ana bi masudin ukba ibn umar ko ukba amuru albadiri radiyallahu anhu qala ga ja'a ila nabi gaba ibn juba annabi sallallahu alaihi wasallam ata ni la an subhi wuya ja pata wuya la makara ya ba min ajili fulanin e kazo zakazon yutilu bina zawon ce ngai di sallah wani sallah lo pare umma di baro so ro a fa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam gadiba ngan wuta bali annabi ya nuji fushi fi mau'izatin qad dawazi jo naliya ashadda mimma gadiba yawma idhin kunte minuji fushi fo wucina fa qala annabi ayuwa ya ayuwa nasu ya zan biji inna minkum munafirina yana yi da tace ya gwani jan ya zashi daga addini wani fa yukum amman nas zando mini ya bugai beji za hangi limanci ko falyujid za urajin wuji sallah kokoro ji fa inna min wara'ihi e bane mini zai je ji sallah da zuwa gwani adi al-kabir zanusa ana yadda zo ne wasu a amma da to zakan yi Wadda haja gato zai je bukata ne rawawul bukhari wa muslim an aisha ta an ha qalat na bana na aisha ga nan ta kuje da ran biyu ga qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ga nan sallallahu alaihi wa sallam jabba min safarin daga yazo wa kad satartu sahwatan li biqir biqiramin fi tamathil wa kadi hakika satartun ya su sala da sahawatan li eye jomshi bi qiramin ko bi eje fi tamatil ene ya tsane babu mara ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka kuna annabi sallallahu alaihi wa sallam a hatakau annabi uliya wa talawwana wajhu fiska annabi sallallahu alaihi wa sallam tajaba wa qala annabi ga ya aisha ya wa aisha ashaddu nasi azaban inda Allah da na da tsanani ga ba ya ce cewa bi azaban yawmal mace fa'al qiyami na alladhina yudawuna bi khalqi Allah da na je sali ta ya ce ne muttafaqun alai ma da da sun zani ya da ta ji ali ta ya ce na ko an aisha ta radiyallahu anha qala radiyallahu anha ga ga kala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga anna quraish qalat ga anna quraish sha'nul mar'a al makhzumiyya in za gindo ne ga nan ahammahum damuwa allati sarakat in a man za a gwelmaka mutadata a nabi sallallahu alaihi wasallam wawo illa usama sai usama mana za a naki mutadata gaggabi a nabi wo etiyan a nabi di fabe makzumiya na iye ne no makzumiya yin zawon cikin yo ngwa lawa jikiyo ngwaya kugwa ya bago yi wata na da ta nabi gwanin wani gana ko amma le ga nabi yabo usama tubunu zaidi a cikin yalo ba usama illa usama ibnu zaid hibbu rasulillah dana annabi sallallahu alaihi wasallam wani kallamahu usama usama ci gabi annabi fa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ci gam atashfa fi hadd min hududillah usama waga abet tangoye cin haddi min hajji ya to ci bo ta alai suna latina sun maqama annabi ta فخطب أنا جوتبا ثم قال أنا بتجم إنما لك من كان قبلكم زي دي كانية نينا جعلك أنهم آتي إذا صدق في الشريف إذا تشوى تشيغي يمين أبو تركوا أبو يعين وإذا صدق فيهم الضعيف إذا بغوتو تشيما يمين أبو أقاموا عليه لحد يلوجي حد يلوجي hukunci وأيم الله أنا بيجامي يكتب وصفه لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت دا فاطمة رضي الله عنها نجا النبي صلى الله عليه وسلم من مغاي لقطات يدها وبوا ما نفاتي متما هي ولي عز بالله متفق عليه سو حديث يا ابي مسعود عقبه بن عمرو البدر عمرو البدري رضي الله عنه نجا جاء a rajulun ilan nabi ga zan da ba annabi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wa an salati subhi min adini fulani bima yutilu me me da dabe sallah su aje ya goza kazo in ga ji limanci wani sallah no pare ya ba gon la zuma gon wani dio fa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam gabiba fi mau'izatin qat gon wuta bali annabi yanu jifushi wa zolena ashadu mi ma gadi ba yau mai bi akun keminu jin fushi funci na anibi ci fakala anibi ga iya yi wannan su ya zama mishi inna minkum munafiri ya zai da ta ce ba na jan ya zaga addini wani fa ayyukum amman zan zanduwa mini ya bane zai shi zama bi zona falyujiz ya zaga jin wujun karayi hafif fa inna mi yi alkabir ya e bane mini zai je lami to na da gaci zai dobe zai ja kuku ne da zani musa shi wasagir amma dai zakan gi dabo wa zal haja amma dai zai da bukata nan rawahul bukhari eh, rawahul bukhari wa muslim ki hadisin ne wo hadisin ne lauga ngo ya gaga ya nabi nan anabi aji kiyo anabi aji fushi ashe zadan to wazo won gudu to fushi ebe kibo ejeje la'anyi kaga e mu gangan wajen nina yana hadisi na ke wube nan nga ije gangan wa jiza ijindi ni, wa nyanyi ni wa ko laji ganewa wa jin ajindi ni, wa jike wa nyanyi ajini wa udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan ngama la annabi sallallahu alaihi wasallam ga yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru e ya zaji bushara e ga nye zaji daga addiniya musulunci ma ne na ma hadisi ne ke laube no wa ga ji zaji liman jin kara jin sallah kara kara yin da tacin ko eh, hadda da wa ga ji yawa wa ji murajin hadda ne ya ga shi wato da ji na fi lọ wasu waji kiyo wasu waji muraje ya hadda ya we amma in da ji ga ji sallah wadda da la sura kwara ndo kitabu minti gbo ula ji kiwa ula lo rukuwa ngo le za ndo ti biche gu za ndo ti bibaro lo pawa kashi za ndo ti ya fe ku za ndo akuku ko kuma wasan lenje mu yuji nga bele ga da ruji ga je limayo kuma da dabi to musa ta nga fata bezo aji kama ta nga wa kabara zuwa wasu wo birewo nga ga za ka eh za ka zani na salaba ha ha ha ne ne na gaskiya wa da wa da giyawa sai ruce ji ko ba dai ga amma to sun suku ya so ma mu je su ne so yace wa khairul hadi hadi muhammad wa je kan dorwa bishi shogai liman dai kullu allah za ja ina sai na dole asiri gan fe dikiyo gan fe latabu tado ti ga liye liman ya ta kawo wata aliki in ba ga damuwa bi tado ti ga liye liman ya ka lam yakun lazina kafaru in ba in ga ta kidin ga ta ji an ta liye liman ya acha wal fajr ba in ga ta ga damuwa ji ẹ̀rù jíkíọ̀ yi yìí ń yi ní yìí tó máa mú ìmú jíkíọ̀ yìí ti tán ní gòdì. dánúwẹ̀tì gùsà lọ́gù ń dẹ̀sẹ̀ wọ̀ máa nẹ̀tì mbó ọwọ́ àdàdún yìí dánúwẹ̀tì gùsà lọ́gù ń jẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ àwọn látọ̀ yi ti tán ní ọ̀dọ̀ mbó ẹ̀bù ìgbà jí kí mọ̀ ìgbà jí náà mọ̀ ń jẹ́ àkàn dánúwẹ̀tì gùsà lọ́gù nga gan kagba ni na oúnjẹ àkẹlẹ àtò bùkátà ló ti àjá ti gbé ana aisha ta rabi allah wa na kala tun ga kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safari ga Ali sallallahu alaihi wasallam je bashi daga yesho ezon ko wa kad satartu sahwatan li bi qiramin fi tama fi tamathil ga waye jonji wuso na da eje wuce man atamatil ayu eh, sambabu sambabu sambabu fallan mara aw rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam miliyonan hatta kawa ne da eje wuce jikiyo wulle ya wa talawana wajhu fiska ne bi caje wa qala ne bi ya aisha ya wa aisha ashadu an-nas azaban inda Allah yawm al-qiyamah dan adi tsanani azaba ga su kofa al-qiyamina alladhina yudahuna bi khalqillah beje da la sisadan alitayan tsoci na mutafakun alai alai ga hadisin nan mine yana hadisin na ewu nan a nabi sallallahu alaihi kule na ji dacewa ne be enyubo na kata enyubo na waji kiyo waji kiyo fushi waji ga wadi a shi shi shi ebo na dai waye yebo ya imi waye wa made kaunayu wa made yi yuna ko ga ile so ko ba waji kiyo wasu san sai shiga kuwa an fusa kuma alaikum nara gibe yi wa sallah ji kashi wujen sallah nga ga tiya wasu tura jikin na musulunci wani kashi wujen ko kifi sai ciwo ce wo miziki ya kashi kuranu kashi ga kirki ko tv station kici wa ciyo ba ne koyi na kan ba ne yin yana kashi ciyo ko ejiji wani tarbiya wani yanne na shi bayani unwa waje kiyo ya zuji kula da yan shi yayin bukatan wa shi shi waje abele ya e hanyi ku an fusa kun ya e ta ce ta wa ahalikum da zame ya shi na ran gangani be ene an aisha ta radiyallahu anha qala qalat ko anna quraish na aisha quraishawa ji ahammahum sha'nul al-mar'ati al in zagin dociye makhzumiyya daga kabila daga bani makhzumo in zagin ci na sarakat wayayi faƙalu a cikin mai tari alaihi na da gaggabi a nabi wa náà illa usama tubun zaidi sai usama tubun zaidi hibbu rasulillah wana annabi sallallahu alaihi wasallam man ba wa da annabi a da fa be makhzumiye ibn makhzumiya ba wọn àlẹ́ bẹ wúnẹ̀ bẹ àwọn àkùnjẹ àgbẹ̀wò yẹn ayá ni ayé àṣẹ àgàmù fẹ́ lù fẹ́ yíṣọ́ lù fẹ́ yí zàṣìyàn dán gbèsò. kakuna usama da gaggabi a nabi eti aga ba maksumi a ne ma faƙala rasulullah a nabi sallallahu alaihi wasallam ta gaga a tashfa'u fi haddin min hududillah wa da tangwaye tin haddi mini haddi shi ya tsoye ciwo sun makama mu ci anaki annabi anaki فخطب نبي na ثم قال نبي جان إنما أهلك man كان Kablaku zai jide ka kame ne na jin halaka nan annahum kanu idza saraka fihi musharifu idza cin waccin ga yi mini abo taraku elu yayin wa idza saraka fihi mudaif idza ba gutu ci ma ga yi mini abu aqamu alai alhajj elu ji hajji wa aimullahi ni ji kutiba sai ci lau an na fatima ta bintu muhammadin sarakat da ga fatima ne jima nan muhammadu na gaga yayi na qatatu yada ni gu ko wa mutafakun alai ina ni ne yana hadisin ne wuno ngai ga gagan waga yayi goshi ci jadalci kul amara rabbi bil qisti sai ci mu ji fo gangani da adalci daidai ma wa waga ke yayi goshi ci be ebo na zando ci tsoba wani nga lugwa ga zawon ya yo ya shawra e ye na gwaya na ebo o fa zawon ci ye gbon we na gwaya na jimo asrole aba ci ne bezo zi tsoba ne bi na so bi ga ne bi yebo na usama kimalo ade zaidu ne baba usama na ko mm. zaidu wuce aga yi fayin da ga zaidu ibn muhammad zaidu ya ji anabi muhammad ya na anabi sallallahu alaihi wasallam garba zaidu anabi mai bo zaidu so ko ci ga ya ji ga ud'uhum li abaihim wa satu inda allah a ci wole a ci be ci be su ne babu inda zaidu ibn harisa Ebo na anabi ya bo zaidu na e zaidu ci ga ga usama Ebo na anabi ya babu na anabi ya bo kiwo ejina. nke meleji uche ga eyiga usamu ebe onye ma ni bi ebe usama na gala ati dagan de usama ti ga usama da jiki da ga bi ani bi ebo na ye ga yi be ya ni na so ji ga na ko usama mo da ga bi ani bi ka na wa ga bi ani bi na uji ni ebo usama ani bi nga ya na ji de ebie ka chu ji de de a ani bi ma wu usama to ata shofi haddin min hududillah doji we usama da shi o a bitan ga hukunci sa kwayi na no ji gani ako no li ane da ajiyan wanda to mojin za da ji eh, da kawai yi nan ko president ko governor ko yatsu ko pamsec ko director likali ko a jikin a ga lugwa ne mu da wunde ga gaggade nuyi wuce aye ni ani mi gogu ya wuce wunde bi bi na. wa ali, wa fe ga na ji jari don aw ma wunde ada je giundo chinu dogu ye guna wunde ga ga sigin na te, to jaka langa to jinna brai wunde ada ga ga babu ingan ce ga timi ani ko me dikatu no le yenne ibele wunde mini kibo wunde mini ene nyeno nga male ezute lamari wunji ezute edochichi kawai hanyi edochichi ayiza kiriki mabi ya shoto na aiki mo ato ayiza kiriki kanga lamari adikiyo wajiyo daidai mami ne yana ji sinna wewuna nga igagagan mini yana ji ma ji alaka na nan zanci kula yi ji nga de kayi mo ko za tẹ́tẹ́ yìí mú láwọn oúnjẹ alábàwọn ti kíọ láwọn àti ibi náà kú ló prison ló ne ga yi lauya wuce lo prison nan ko a ce da case ne lo prison nan zango ce otu alo da kun prison ba na ji fo ka kotu ki ce otu alawo kotu na lubi abu na to kotu nci kwani inda mu biya zanne mai jikiyo mai guna zan do ci bishuyo àti lúlọ prison yẹn ó bá tàn gbogbo vẹ́ṣùmọ́ bílíọ̀n jìnà jìnà ẹ̀ndọ́rọ̀ jí kí àrùn ẹ̀ndọ́rọ̀ tó àwà ẹ̀yìn yìí alaka ìdín yi za àsàrẹ́kà fi mú ṣẹ̀rí fún ìzà ń ko. zane su zane ji commissioner zane ji former president zane ji oga kashi zane ji dandaji ko zane ji gwayi zane ji kazan zane ji kazan zane ji director zane ji zonal inspector zane ji kazan zane ji zai ji je ofishi wani zane ji biliyoniya yi zane ji zai shi kamfani na wa zo wuce kawai da cile zane ji ci a mai party zane ji kazan mun ga yadda daidai ba ga b'a tun ajiye na juna kile ka ga ga lada ko tuwani zuga ga wucin wadda a bai da ya ruwa caya ba kibo ne giza wuci ko ta ji talaka man doto to alhaji fiye yin ci agudi kiyo agudi to hukunci kai wadda da lebu ne zan ce lazan ba ga garo miji to ko to la hukunci ba ga yi dun awon aguji kiyo aguya a cajin bai zanu tun ji lefiya na a cigayen labura a cajin ke bindiga ya a yan na ji bai ne oge jin yi mai waga sa ku goye yi hmm? gbani gbani ya e zashi nan wani gbani ya e zashi nan wannan ba yi la ko nga wuce wasu anan bai alupa kike da jin bidabu zandoro na ga liyo gun wa ma shi yi lanin yu ti ga la yu agu jina kudu su suga jina pogura ki ki mo ngu ja chi bu ila amma e zan yi ya la da da police go zane ngole wana yi mashin ya wani awon yi tobare kyugwen polisa da daga lataka da mashin yawa bai tupu bai yawa gawugo kashi amma wani ba ni yi ga igbeci na ji hukunci kwai gula da kotu kwai ngoci wa da to mashin yawa wasu ga ya be ga be li mashin yawa be ngoci dubu goma yawa na yi yanin bai ga laji ganewa yigeci na ganci zugu waje abele yigeci ne ke zayin guzu ko wuyayi eh wake da yi woro be to eh irin ne te jin jin jin jin jin jin ganci na zugu ki be mafiyo yigeci wuci ga zan mace zabe to gbagi be gadaji aga wo wuwa ta kya to mashin gobe wani abele ye ga ne na zando na dige yigeci da yi mashin mai wani? aga gun biye juna ji su ga jina kutus kila da ce lalo da ebo na zai ji ugwe ya jikin ya gaskiya cago to haki talaka ya nan aja ko fahimta ya yi nan to eh irin da ne ko alaka da ba na kamar nan e zanu e jinusa ko ila zanusa wọn là wú ajiyàn dòrò a wọn pinji wọn yẹ wọn landoci yawo peshe ni a yiwu kube nibo landoci asu wuto talauco ya yawu ne landoci yi kuna a majiyoyin dorwa landoci peshe ya polisi yiwu ko landoci ya federal ritari ji na ji ritarin a gaji ngu yi ko landoci ya wai scholarship ya student ji ngu ji kiyo ngu yi da da juncan jeriyo fata magana ga ajin zan ga faro ni lo ji da tangwa zan faro lo ji da tangwa uyayin a goto wannan biyo to a cha ba da aju to kunja ngole to yi bin ngole unga la ta to zaman lafiya ta jiki an ja biya ina e yi jiji fitila waya ina e yi jiji asibiti yi ina e yi jiji makanta waya ina yi jiji etu yi dabwa ila yi dabwa kazi dabwa ba ta mun da yaji zamanin fundoro ce continue ɗaya yiri na shi ngai jin halaka kai zaga yi zanunsa mu beji da bai ji yuji kai wani da lebu ya ta to zanun goyi mu gikilu ya wuce ga kai na wuce gai je da likali na ganza shi gai gaji dukiya kun gina mu nga ga lewe egun bi ko otu la 10% wa within 10 million doro 1 million wa nga wuce yalikali likali sai shi wala ta kulu amma innal ladina yakuluna lita ma zulman inna ma yakuluna fi butunihim nawa sai launa sayira ya eh to so wa kisa la zalika ngo diga ne mun ya ga kisa la zalika ne subhanakallah da duka shaka la ilaha illa anta astaghfiruka